رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa musulmi masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu wannan makaranta mai albarka makarantar ramadan wadda yau insha Allah ta'ala muna ba za mu gushe ba muna cikin majalisi na goma sha biyu a wannan makaranta mai albarka wanda karatunmu na baya mun fara wannan majalisi na sha biyu inda muka tsaya a ladabi na ɗaya daga cikin ladabban karatun alkur'ani a bangare na uku wanda yau insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da ladabi na biyu daga cikin ladabban karatun alkur'ani a bangare na uku amma ladabin na ɗaya babu laifin ɗan ƙara yin tsokaci a kansa wanda malamai suka nuna ya halatta mace mai al'ada da mai jinin biki su karanta alkur'ani amma baya halatta su taɓa alƙur'ani amma ya halatta su ɗauki alƙur'ani idan yana cikin gafaka ko yana cikin jaka ko yana cikin gidansa ko yana cikin hijabinsu ko makamancin wannan ba tare da sun taɓa ba wannan ita ce ɗaya daga cikin maganganun malamai mafi inganci akan mace mai al'ada game da karatun alkur'ani duk da akwai waɗansu malamai da suke ganin ya halatta ta ɗauka ta taɓa ta karanta haka amma malamai suke cewa baya halatta ta taba sai inda larura amma idan babu larura bai halatta ta dauka ba bai halatta ta taba ba ya halatta ta dauka kai in ba taba shi ta yi ba yana cikin wani gida ya halatta ta dauka sannan ya halatta ta karanta amma ta taba shi kai shine bai halatta ba to sai ladabi na biyu a wannan bangaren daga cikin ladabban karatun alkur'ani shine istihbabu tanzifil fam biswa ma'ana mustahabi ne mustahabbacin tsabtace baki da asuwaki kabla tilawa kafin karatu mana an so duk wanda zai karatun alkur'ani ya yi kokari ya yi asuwaki ko ya yi brush don ya samu ya tsabtace bakinsa tas kafin ya fara wannan karatu me yasa saboda zancen Allah zai karanta tunda har zai karanta zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya kamata ya zama lokacin da zai karanta bakinsa yana ƙanshi yana jin daɗin bakinsa bakinsa kar ya zama bakinsa yana wari ko bakinsa yana hamami ko ya zama baya jin warin baki ko ya zama warin bakinsa yana fitowa ana so mutum ya tsaftace bakinsa ya goge bakinsa ya aswaki a bakinsa saboda abin da zai karanta na alkur'ani malai ce wa zalika ta'adduban ma'a kalamillahi tabaraka wa ta'ala saboda ladabi ga zancen Allah subhanahu wa ta'ala zancen Allah ne ya kamata mutum ya zama yana da tsabta a lokacin da zai furta zancen Allah subhanahu wa ta'ala yace domin fa'inal innal lamma kana murida li talawati kalamillah domin shi mai karatu yayin da ya zama manufarsa ita ce ya karanta littafin Allah subhanahu wataala to hasuna minhu an yutiba famahu an so abu ne mai kyau wanda ake so daga gare shi ya zama ya ya dadada bakinsa kuma ya tsabtace bakinsa da aswaki shi baki idan ka goge shi to zaka fi jin daɗin magana yayin da ka zo yi to inda har ya zama in ka goge baki za ka fi jin daɗin magana taka ta kanka to yaya maganar Allah subhanahu wa ta'ala ashe ita ce tafi dacewa tafi cancanta mutum ya tsabtace bakinsa yayin da zai furta ta kuma ya tsarkake bakinsa Allah ya ce wala shakka anna fi hadha ta'adduban ma'a kalamillah babu kokonto cewa yin hakan yana daga cikin ladabi tare da zancen Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ya tabbata a cikin hadithin Hudhaifa Allah ya kare yadda a gare shi inda yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama tahajjud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai yi tahajjudi ma'ana idan ya tashi zai yi sallar dare ya shusu fahu biswak manzon Allah yakan goge bakinsa da aswaki yana kankara bakinsa tas da aswaki me yasa saboda sallar da zai yi qur'ani zai karanta to ya kamata ya karanta alqur'ani bakinsa tsaftace dan ya ji daɗin karatu to shi yasa ashe sunna ne ga duk wanda zai karatun alkur'ani ya tsabtace bakinsa ya goge bakinsa saboda ya ji daɗin karanta ainihin wato maganganun Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ladabi na bi daga cikin ladabban karatun alkur'ani a wannan bangaren shine yin asuwaki ko yin brush ko tsabtace baki a lokacin karanta alkur'ani wa min adabi tilawatil alkur'ani yana daga cikin ladabban karatun alkur'ani al-isti'adha wal basmala inda tilawa yin isti'aza da yin bismillah a lokacin karatu mana in mutum zai fara karatu na alkur'ani ana so ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yayi isti'aza yayi bismillah lokacin da zai fara karatu sai ci alhamdulillahi rabbil alamin saboda wannan ma'ana zai fara karatun qur'ani kenan me yasa yace wal aslu fi dhalika qawluhu ta'ala asali akan haka shine faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'iza qara'atul qur'ana fasta'idh billah duk lokacin yayin da ka zo za ka yi karatun alkur'ani ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala fasta'idh billahi mina shaitanir rajim ka nemi tsari ga Allah maɗaukakin sarki daga shaidan la'antacce in ka za ka yi karatun alkur'ani wannan aya ce ɓaro ta bamu umarni fasta'idh billah wannan umarni ne saboda haka ashe wajibi ne wannan umarnin wasu malamai suka ce na wajibi ne cewa duk wanda ya zo zai yi karatun alkur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya yi isti'aza kenan saboda wannan umarni da Allah madaukakin sarki ya bamu dan yayi kokari ya kori shedan wanda yake a kusa dan kada ya zo ya bashi matsala a wajen wannan karatun nashi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan aya ce a cikin suratul nahl aya ta 98 wa minas sunnah yana daga cikin kuma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mustahabbancin ko halaccin ko ladabin yin bismillah a lokacin karatun alkur'ani ko yin isti'aza yayin fara alkur'ani shine hadisin da Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wato yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al kabbar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi da daddare na yin kabbar ya ce Allahu akbar thumma yaqul sannan manzo Allah ce subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu manzo Allah yakan yi wannan idan ya tashi zai fara yin sallar dare kenan wa yaqulu sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ثم يقول الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا زي لا إله إلا الله سو أكو يتي الله أكبر كبيرا سو أكو سنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min hamzihi wa nafhihi wa nafdhihi thumma yaqra sannan ya karanta abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya ainihin wato karanta kaga anan wannan hadithin wanda imamu abu dawud ya rawaito imam al-albani ya ainihin wato inganta wannan hadithin wanda imamu turmudi yake cewa shine hadithin da kusan ya fi shahara a wannan babin za mu ga manzon Allah in ya tashi da daddare zai yi sallar dare farko yakan yi kabara in ya ce Allahu akbar ga makabarar harama kenan to sai ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk sannan ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira sannan sai ce a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafakhihi wa nafthihi abinda manzon Allah kenan yake bala yace fatahsulu lana min al-aya wal hadith thalath siyaq lil isti'adha to idan muka hada waccan ayar da wannan hadisin za mu iya samun sigogi guda uku na isti'aza kenan isti'aza tana da sigogi guda uku kamar da ya zo a cikin waccan ayar da wannan hadisin siga ta farko ta isti'aza shine mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan siga ta farko kenan فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم سيكت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقة تبيوت استعاذة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه wanda ce siga ta biyu ta isti'aza kenan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam siga ta uku ta isti'aza shine a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim wannan ita ce siga ta uku ta isti'aza shi yasa waɗannan su guda uku imamu abu dawud ya ambace su a cikin littafinsa a cikin hadithi mai namba na 785 wannan ainihin wato sigogi da muka ambata a baya duk wanda mutum ya yayi ko ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko kuma a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi wannan ma yayi ko kuma a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim iyanan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا تبتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم wayannan sigogi guda uku duk sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai karatun Qur'ani duk wanda ya duk wanda ya karanta ɗaya daga cikin su wannan yayi sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yustahabbu lil qari an so ga shi mai karatu an yi amala bi hadhihi wa hadhihi yayi aiki da waccan da wannan yau ka karanta wannan gobe ka karanta wannan jiba karanta waccan yau in ka tashi za ka yi karatu misali sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبكم أن ذاك كراتو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ko kuma a a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim yau in kai wannan gobe kai wannan jibi kai waccan ko kuma yau idan kika yi wannan gobe ki wannan jibi ki waccan malai ce to menene fa'idar isti'aza ma'ana menene fa'idar yin isti'aza menene fa'ida na yin isti'aza isti'aza da ake menene fa'idar yin ta. ce li yakuna shaitan ba'idan an qalbil mar' saboda shaidan yayi nisa daga cikin zuciyar mutum duk lokacin da mutum zai karatun qur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to shaidan zai nisa daga cikin zuciyarsa hatta ya tulu kitaballah har ya karanta littafin Allah subhanahu wataala hatta akai hina ya tulu kitaballah a lokacin da yake karanta littafin Allah subhanahu wataala hatta yahsul lahu bidhalika tadabburul qur'an har ya samu tadabburin alqur'anin da ake maganarsa ma'ana ya samu tsayawa da kulawa da nutsuwa da fahimtar abin da alkur'ani yake karantarwa da kuma fahimtar ma'anonin alkur'ani din da kuma amfanuwa da karatun alkur'ani saboda shaidan ya riga ya yi nisa daga cikin zuciyarsa li li'anna hunaka farqun baina an taqra alquran wa qalbaka hadir wa baina an taqra wa qalbuka la ma'ana akwai bambanci tsakanin mutum ya karanta alkur'ani a lokacin da zuciyarsa take a gurin da kuma karanta qur'ani lokacin da ya shagaltu da wani abu da zuciyarsa ma'ana akwai wanda yana karatun ƙur'ani zuciyarsa tana gurin yana sane yana tuna yana kula da abin da yake karantawa na ƙur'ani akwai wanda kuma shi kuma lokacin da yake karanta ƙur'ani kawai karatun yake far amma zuciyarsa ba a gurin take ba to me yake sawa yawanci zuciyar mutum ta bar gurin shaidan to in kai isti'aza to ka kori shaidan daga zuciyarka sai zama zuciyarka ta zo ta tsaya ta nutsu tana kula da abin da kake karantawa kamar yadda malamai suka bayani to wannan shine abin da ya shafi isti'aza kenan sai malaci amma basmala fa hiya sunna amma ita bismillah yin bismillahir rahmanir rahim a wajen karatu wannan sunna ne shi yasa malamai suke cewa malaman tajwidi suke cewa idan mutum zai karanta qur'ani idan farkon sura ne to yayi isti'aza yayi bismillah da akwai malaman da suke da ra'ayin cewa bismillah aya ce a farkon kowace sura shi yasa in zaka fara karanta sura sai kai bismillah ita kuma isti'aza ana yin ta ne umuman a duk lokacin da za a karanta qur'ani fa idza qara'ata alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim duk lokacin da za a karanta qur'ani farkon sura ne tsakiyar sura ne ana so kai isti'aza ita kuma bismillah ana so a yi ta ne idan za ka karanta farkon sura domin me domin aya ce a farkon kowace sura amma ba za ka karanta in za ka karanta tsakiyar sura wasu malamai suna ganin ba za ka yi bismillah ba sai dai ka yi isti'aza kadai domin nan ba mahallin bismillah ba ne misali mutum zai karanta fatiha zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai kuma ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan yayi daidai suka ce amma idan tsakiya ne misali ba zai karanta bismillah ba saboda ba a nan take ba kawai sai dai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim saboda nan tsakiyar sura zai karanta sai karanta isti'aza sai bar bismillah sai karanta amma idan farkon sura ne sai karanta isti'aza sannan sai karanta bismillah suka ce faqad rawa Anas radiyallahu anhu Anas san Malik Allah ya kare yadda a gare shi ya rawaito hadisi annahu qala cewa shi ya ce baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin baina azhurina wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban mu ko yana cikin mu ko yana tare da mu shikenan kawai sai ga manzon Allah kamar ya suma haka suma kamar wani abu ya bige shi kamar ya suma ko kuma kamar ya ɗan sun da kan kansa ya yayi shiru sai manzo Allah thumma rafa'a ra'su sai manzo Allah ya daga kansa kawai suna zo sai ga manzo Allah kamar yayi haka ma'ana kamar wani bacci ko gengedi ko wata suma ko dai wani abu can kuma sai ga manzo Allah ya daga kansa manzon Allah yana daga kansa kawai sai ga manzo Allah yana murmushi ma'ana suna tare da manzo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya haka tun sai manzo Allah ya haka ina kuma sai manzo Allah ya kama murmushi sallallahu alaihi wasallam to wannan murmushin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sahabbai ba za su bari ba dan sahabai duk abin da so ga manzan Allah yayi komin kankantarsa sai sun tambaye shi ya rasulullah me yasa kai kaza ya manzan Allah me ya faru kai kaza ya manzan Allah me yasa akai kaza haka sahabbai suke sabanin mu yanzu waɗansu malamai saka an ce ma ga wani malami shi duk abin da ya ba a tambaya saboda shi yana amfani ne da haƙiƙa ko kuna amfani da shari'a ko yana amfani da zahiri ko kuna amfani da batini shi yasa wani abu da malami zai yi a bayyane ba lalle bane ka fahimci abin da malami yake nufi ko da kaga yana sabo a zahiri kai a ganin ka sabo ne amma shi a gurin sa ta'a ne wannan kuskure ne a matsayin ka na malami duk abin da kai ɗalibai suna da iko su tambaye ka amma sai a ce akwai malaman da ba a tambaye su duk abin da suke daidai ne wannan ganganci ne wannan ba musulunci bane ga'idar musulunci duk abin da kai shine sai a tambaye ka wane me yasa kai kaza wane me yasa kai kaza kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya sabai suna tambaya suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya su da kansa sai sai ga manzon Allah ya ɗaya kansa sai manzon Allah ya murmushi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana murmushi suka tambaye shi ya rasulullah ma adhakak ya manzon Allah me ya baka dariya ya rasulullah ma adhakak manzon Allah me ya baka dariya mawa kana murmushi ma adhakak ya rasulullah manzon Allah me ya baka dariya ya maka kana murmushi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mun ga kawai ka sun kuyi daga sama ka daga kana murmushi manzo Allah me baka dariya qala sai manzo Allah ya ce unzilat alayya anifan sura manzo Allah ya ce dazu dazun nan ko yanzu yanzu na aka sauka min da wata sura sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tunda sahabbai sun tambaye shi akwai buƙatar manzon Allah sallallahu alaihi ya ba wa sahabbai amsar wannan tambaya da suka yi masa manzon Allah ya aka maka kana dariya zai ce unzilat alayya anifan sura unzilat alayya anifan suratun yanzu yanzu na ko dazu dazun nan aka sauka min da wata sura to sai mun faƙara a bismillahir rahmanir rahim sai manzon Allah ya karanta bismillah sai ya ce bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar wannan ita ce surar da aka sako da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to da wannan ne malamai suke cewa karanta bismillah yayin fara karatu sunna ne dan da manzon Allah ya ce ɗazu ɗazun nan aka saukan min da sura sai manzon Allah kuma ya karanta musu surar da aka saukan masa din kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara karatun sura ba kai tsaye har sai da manzon Allah ya yi bismillah ya ce bismillahir rahmanir rahim sannan ya ce inna a'tayna kal kautsar wannan shine abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi din to karkashin wannan akwai wata matsala wadda malamai suke yawan magana a kanta malamai ce ita da nas ko akwai wani abu da mutane suke yawan yi bai hukuncin abu malamai ce matsala ita da nasu an yana hautila wata hun bi qawlihi sadaqallahu alazim cewa mutane sun saba suna gama karatunsu da sadaqallahu alazim fa hal ala hadha dalilun sahih shin akan wannan akwai wani dalili ingantacce musamman da ramadan ana yawan karanta alkur'ani ko a wani guri ana yawan karanta alkur'ani sai ga duk lokacin da mutum ya gama karatu sai ya buɗe baki ya ce sadaqallahu alazim wani lokacin ma idan mutum ya gama karatu sai ka ji sadaqallahu alazim din yanda zai rera ta kamar ita ma wata aya ce daga cikin ayoyin da ya karanta misali mutum ya karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam lahu kufuwan ahad ma'ana wani wanda bai san surar ba sai ɗauka ai sadaqa Allahu ita ma wata aya ce daga cikin surorin da ya karanta to wannan ya halatta ko bai halatta ba to shi ma ne manyan malamai kwamitin fatawa na dindindin ya ba da amsa akan wannan suke cewa qaulul qa'il faɗar mai faɗa ko maganar mai magana ya ce sadakallahu al'azim fi nafsiha akan kan kanta ita kanta maganar haƙun wannan gaskiya ne gaskiya ne sadakallahu al'azim Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya kuma Allah mai girma ne wannan magana akan kan kanta gaskiya ne haka nan mutum ce sadakallahu al'azim ko ka ji wata aya an karanta ka ce sadakallahu al'azim ko ka ji wani wa'azi ka an fassara qur'ani an yi bayanin qur'ani ka ce sadaqallahu alazim wannan magana gaskiya ce Allah madaukakin sarki mai gaskiya ne qul sadaqallah ka ce Allah yayi gaskiya kuma Allah mai gaskiya ne walakin sai dai dhikruha ba'da nihayat qira'ati alquran sai dai ambaton wannan bayan an gama karanta alqur'ani bistimrar na yau da gobe bid'a wannan bid'a ne bai tabbata ba mutum a ce kullun ya gama karatun qur'ani sai ya ce sadaqallahu alazim duk lokacin da ya gama karatun qur'ani sai ya ce sadaqallahu lawal duk lokacin da wani duk lokacin da ya gama karatu sai ya ce lawal azim mala ya ce wannan bid'a ne bai tabbata ba wannan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ce duk lokacin da ya gama karatu sai ka ce lawal azim bai tabbata ba wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai ha kawai ka ce lawal azim wannan ya tabbata wani yayi karatu ka ce lawal azim ma'ana ka ce lawal azim wannan gaskiya ne wani ya yi karatu ka ce sadaqallahu alazim gaskiya ne Allah ya yi gaskiya amma ya zama duk lokacin da ka gama karatu sai ka ce sadaqallahu alazim kuma ka ci gaba da yin haka din wannan bid'a ne bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai taɓa ba sahabbai ba sai ba wala ce li annaha lam tahsul min annabi sallallahu alaihi wasallam wala min khulafa'ihi rashidin domin yin hakan bai taɓa faruwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan bai taɓa faruwa ga ɗaya daga cikin alkhulafa rashiduna ba shine na abubakar ko na umar ko na uthman ko na ali ibn abi talib radiyallahu anhum ajma'in kuma inda sunna ne da sun riga mu aikatawa malamai suka ce fi ma na alam mu dai iyakacin abin da muka sani ba mu taɓa samun wani hadisi da ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yi ba haka mu taɓa samun wani hadisi da ya nuna sahabban manzan Allah sun taɓa yi ba ya yace ma'a kasarati qira'atihim lil qur'an tare da yawan karatun alqur'anin da suke akwai mahaddata alqur'ani masana alqur'ani a cikin su da yawa irin su ali bin abi talib abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud zaid bin thabit salim ga sunan da yawa ubay bin ka'ab duk waɗannan mahaddata qur'ani ne kuma sun shahara da karatun Alƙur'ani tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna daga cikin wanda manzon Allah ya ce a koyi karatun alkur'ani daga wajensu amma ba a taba ji sun gama karatun alkur'ani sun ce lahul azim ba shi yasa saboda ba a taba ji ba to ya zama bid'a kenan yin hakan amma haka kawai a gefe guda ka ce sadakallahu azim wannan gaskiya ne ita kanta kalmar sadakallahu azim gaskiya ne amma a ce duk bayan karatun qur'ani sai ka yi ta duk bayan karatun qur'ani sai ka karanta wannan bai tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kuma wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wa sallam kuma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal manzon Allah yake cewa mana amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu a cikin wannan aikin wannan aikin mardud rad mardud ai abin mayarwa ne duk abin da zaka aikata in dai babu sa hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aikin babu umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aikin to wannan aikin naka za a mayar maka da abin ka ba za a karba ba wannan hadisin yana daga cikin hadisin da ake auna ayyuka na bawa ɗaya ɓangaren na hadisin kuma ana auna ma'ana itikadin bawa ma'ana man amila amalan laisa alaihi amr man man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa duk wanda ya farar da wani abu ya kirkirar da wani abu ya furta wani abu ya faɗi wani abu ko ya kudurta wani abu wanda babu umarnin manzan Allah a cikin wannan maganar da ya faɗa babu umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan abin da ya kudirce wannan ba za a karbi kudirinsa ba ba za a karbi maganarsa ba haka duk wanda ya aikata wani aiki wanda wannan aikin da ka aikata babu umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki babu sa hannun manzan Allah sallallahu alaihi a ciki manzan Allah bai bada umarni ba ko da kai kana ganin yana da kyau ko wani malamin ka yana ganin wannan aikin yana da kyau to wannan aikin za a mayar maka ba za a karba ba dole ne sai idan akwai sa hannu da umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ai wannan magana ce udiri ne aiki ne shi yasa wannan hadithi na na Aisha Allah ya kare da gare shi da shi ake auna maganganun mutane da shi ake auna ayyukan mutane da shi ake auna kuduri wanda ya shafi ainihin wato mutane ko ake auna zahirin aiki da kuma ake auna aiki wanda yake boyayye shi yasa kuma wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mu tsaya mu yi aiki da abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda malamai suka bayani wannan hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya fitar da shi wanda yake nuna mana wanda yake tsayawa a matsayin auna ayyukan bayi duk wani ayyukan bayi da waɗansu manganun bayi a dinga auna su da wannan hadisin shi yasa wannan hadisin yana daga cikin hadisan da aka ce kusan su ne ma ginshiƙin addini gaba ɗaya da wannan hadisi na auna ayyuka matuƙa za ka aikata wani aiki babu umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu sahannin hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka faɗi wata magana ko ka kudirce wani abun kudirce wanda babu umarnin manzan Allah babu sahannin hannun Allah sallallahu alaihi wasallam wannan za a mayar maka da wannan aikin ba shi da amfani to yana daga cikin ladabban karatun alqur'ani na gaba malato min adabi tilawati alqur'an yana daga cikin ladabban karatun alqur'ani shine istihbabu tartilil qur'an an so mutum ya dinga ainihin wato jera karatun alkur'ani yana karanta alkur'ani daki daki a sannu a sannu dalla dalla filla filla wa karahiyatu sur'a kuma an karhanta yin sauri al mufrida irin saurin na dauce gona da iri inda tilawatihi wajen karatun alkur'ani ma'ana mutum zo karatun alkur'ani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim wannan ba a san wannan kuskure ne wannan ganganci ne bai halatta ba makaruhi ne abinda ake so mutum warattilil qur'ana tartila ma'ana ka karanta qur'ani dalla dalla filla filla a hankali a hankali a sannu a sannu wanda kowa zai iya jin abin da ka karanta kuma zai fahimci abin da ka karanta kuma sai gano yadda abin yake amma mutum ya zo karatun qur'ani a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 shine mutum ya yi abin a jere daki daki yana ajiyewa dalla dalla kuma ya bayyana abu yadda za a ji abu ya fito baro baro sosai kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce cewa abin da ake nufi da ma'ana warattilil qur'ana tartila shine bayyinhu tabayyina shine ka bayyana alqur'ani bayani yadda kowa zai ji abin da kake karantawa ya fahimci abin da kake karantawa a gano wace sura kake a wace aya kake akan wani baki kake aman ka zo ma'ana ba za a san furicin da kake ma wai wani yare kake yi yaren aljanu kake yi a'a larabci kake yi hausa ce kake yi a me kake ba ma za a gano wani yare kake ba balantana a gano aya balantana a gano sura shi yasa wannan gaskiya makruhi ne kamar yadda malamai suka bayani wa qala abu ishaq abu ishaq ya ce wa tabayyin la yatimu bi an yu'addil fil qira'a tabayyin inda abdullahi abu zai cewa bayyinhu tabayyina wannan ba zai yi ba zai cika ba wajen gaggawa cikin karatu ba zai yi kana a ce nan yi ka bayyana qur'ani ko kayi rattilil qur'ani tartila wannan wannan wannan ba zai yi ba wa inna ma yatimmu tabayin bi an yubayyana jami'al huruf yace wannan shi bayanin warattul qur'an tartila ka bayyana karatu bayyanawa ita bayyana karatun tana cika ne ta hanyar bayyanar da kowane harafi ar-rahmanir rahim a sannan ka ce ra ka ce ha ka ce ya ka ce mim ma'ana kowane harafi a ji ya fito wai wafiha haqqaha min ishba kuma ka ba wannan harafin cikakken haƙƙinsa ta ɓangaren fitar da shi yadda ka ƙosar da wannan harafin a fahimci ka faɗe shi daidai yadda yake wannan shine abin shine tartil kenan sai malaka ta wal fa'ida al marjuwa min tartil ya ce fa'idar da ta sa ake buƙatar mutum in ya zo karatun ƙur'ani ya yi shi bitartil dalla dalla filla filla ba tare da gaggawa ba ya ce annahu idda ali fahimi ma'anar kur'ani wannan zai janyo a fahimci me ma'anonin alƙur'ani din zai iya sawa a fahimci ma'anonin abin da kake karantawa amma ya zama kawai kai kanka baka jin mai kake cewa ko kuma kai kanka baka sanin harfan da kake karantawa ko kuma mai sauraron kama ba zai ji ba to ta yaya za a ji karatunka ya fito dalla dalla har a fahimci ga abin da kake faɗa ko a gano irin abubuwan da kake faɗa ba zai yi ba shi ya zama wajibi ne dole ne rattilil qur'ana tartila ya karanta qur'ani daki daki ka fito da shi ka yi bayani ya bayyana ƙwaro ya fito don kai ka fahimci abin da kake karantawa haka mai sauraron kama ya fahimci abin da yake karantawa musamman a cikin watan ramadan don gaskiya a watan ramadan ne shine watan alkur'ani ana so a yawaita karatun alkur'ani to amma waɗansu sukan yi abin da bai kamata ba maimakon a tsaya a karanta qur'anin dalla dalla a su burin su kawai sauke qur'anin to in ka sauke qur'ani baka san ma'ana baka fahimci ma'ana qur'ani ba baka yi tadabburin qur'ani ba to me kenan amfanin karatun naka shi yasa manzon Allah ya hana a sauke qur'ani kasa da kwana uku saboda me dan a fahimci abin da yake cewa to musamman a wajen irin salatu tarawih mana irin wajen asham da ake da azumi za akwai inda za cikin minti biyar an yi tarawihi an gama an yi asham an gama saboda cikin eh, minti biyar ya gama eh, raka'a goma wala Allah duk raka'a daya zai mata rabin minti kaga raka'a ɗin ya mata rabin minti ya zama raka'a goma ta zama minti biyar kenan ka kuma wannan kuskure ne saboda ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qiyamul yana tsawaita karatu amma Musa ya ga kawai da an ta Allahu akbar eh, sami Allah rabbana lakal hamd cikin sakan an gama raka'a Allah wannan kuskure ne har ya zama abin izgilanci ko abin tsokana ko abin wasa cewa akwai sallar da ake ce mata yar faki akwai fijo akwai jirgi yau ina zaka je kai sallah ni zan je gurin fijo ko zan je gurin jirgi ko zan je gurin yar faki baya wasai lada wannan kuskure ne ganganci ne ya kamata maimakon kai wannan raka'a goma cikin wannan yanayin wallahi gwara ka tsaya kai raka'a biyu ka karanta qur'ani sosai Eh, za ka fi samun lada a wajen Allah fiye da wannan goman wadda kai bir sai kuma wannan kuskure ne kuma irin wannan dama ana yin su ne irin inda ake kirkiran masallaci don wani sai ga sai Ramadan ya zo sai kirkira masallaci akan layi masallaci akan titi masallaci a unguwa wani masallacin ma a rufe mutane hanya haka kawai ba a yin sallah ba a kirkirarsa sai lokacin tarawihi kuma ba wani masallaci bane rufaffe a kan hanyar mutane ne za a zo kawai a shimfiɗa tabarmu a da kawai sallar tarawihi ake kuma ba a yin wata sallah in ba tarawihi ba wannan kuskure ne ga masallatai da yawa maimakon aje cikin aje masallatai a cika su a yi sallar asham a yi tarawihi cikin nutsuwa sai a zo ana kirkira waɗansu ƙananan masallatai akan hanya haka a shi fuɗa tabarmu wannan ganganci ne kuma gaskiya kuskure ne ya kamata masu irin wannan su ji tsoron Allah subhanahu wataala su tsaya su yi karatun qur'ani sosai a cikin ramadan ta hanyar nutsuwa da bayyana ma'anonin alkur'ani saboda samun lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala in kuma ya kama za a yi karatun alkur'ani a cikin sallah da ai da yawa ayi yi barguwar ai raka'a biyu a yi karatun ƙur'anin sosai karatu ya fito yadda duk mai jin karatu zai fahimci abin da alƙur'ani yake ainihin wato faɗa malai ce rahu zakarahu waƙadi karihahu kathirun min salaf min sahaba wa man ba'dahum al-ajlatul mufrita fi tilawatul qur'an yace da yawa daga cikin malamai magabata da yawa daga cikin magabata na kwarai cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo bayan su cikin tabi'ai da taba'u tabi'in da atba'u tabi'it tabi'in su suna ganin makaruhi ne a dinga yin gaggawan da ya wuce gona da iri a wajen karatu mutum ya ta gaggawa kai ka ce me yake so gaggawa ta wuce gona da iri wanda shi kansa ba zai san abin da yake faɗa barantana wannansa suna gani makaruhi ne mutum ya yi irin wannan a wajen karatun qur'ani wa illa illatu zalika illar haka anna ragabat alqari fi fi takthir tilawai shine wai shi mai karatu wai kwadayinsa shine ya samu ya yi tilawa da yawa fi muddatun ƙasa ɗan lokaci kaɗan so yake a cikin awa ɗaya ya yi izifi ashirin ko ya yi izifi talatin ko so yake a kwana ɗaya ya soke ƙur'ani shi abin da yake da bukata kenan wannan ta sa ake irin wannan gaggawar ko kuma so yake a cikin minti biyar ya gama asham ya gama sallar asham ya gama sallar tarawihi ya gama raka'a goma sa dan ya je ya huta ko kuma so yake shi kullun ya sauke ƙur'ani tun da yana so kullun ya sauke ƙur'ani to shi sa yake irin wannan gudugudun yake irin waɗannan abubuwan malamai suka ce li ajali tahsila ajrin akthar yace wai saboda kuma suka ce saboda samun lada mai yawa saboda wai ya samu lada mai yawa shi yasa yake wannan yace to kuma ya futu alaihi maslaha akbar kuma akwai maslaha mafi girma wadda za ta iya kubuce masa wace maslaha ce babba wadda za ta kubuce masa shine ta dabburi kula da ainihin wato kiyaye da ka'idoji da fahimtar ma'anar alkur'ani din wannan maslaha ce mai girma wadda kai kana tana za ka samu lada mai yawa kuma ga wata maslaha mai girma ta riga ta kubuce maka kaga kayi asara shi yasa gwara mu tsaya mu ba a hankali mu yi karatun alkur'ani sannu sannu mu ba a hankali mu fahimce shi mu aiki da abin da qur'ani ya kunsa sannan mu fahimci ma'anoninsa to ina gani kamar ana mun lokaci yayi zan tsaya ana insha allah ta'ala mun gama da madalisi na goma sha biyu za mu tashi madalisi na goma sha uku a wata haduwa ta nan gaba insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladas abin da muka kuskure ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya sanya mana ikhlasi a cikin ayyukanmu wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا لكه في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين